Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol. dukka akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shiri yau 25 ga watan fabrairun shekara ta 2016 ina tare da grace alheri abdu ga cikakkun wato ga kanin labarai sakamakon zaben shugaban kasar jamhuriyar niger na baya-bayan nan na nuni da cewa shugaban kasa mai ci yanzu muhammadu yusuf har yanzu shi ke kan gaba babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar uganda tana ƙoƙarin tara shaidun da za ta kalubalanci sakamakon zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan wata na fabrairu na shugaban amurka barack obama ya bayyana takatsantsan kan ko yarjejeniyar da aka cimma game da siriya zai kai ga wanzar da zaman lafiya a kasar to kanin labarin kenan kamar kowace rana alhamis bayan labarin duniya grace abdu za ta gabatar da domin iyali za ku ji abin da hafsan sojojin najeriya general buratai ya ce akan kokarin da suke yi na murkushe 'yan boko haram haka kuma muna da rahotanni kamar haka wani ɗalibi a garin gombe ya rasa ransa sanadiyar harbinsa da wani ɗan sanda ya yi a kansa gwamnatin jihar filato ta ce za ta farfado da dokar biyan haraji ga dangadan don samun kudaden shiga da zai bata sukunin aiwatarwa jama'a ayyukan more rayuwa jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu Sakamakon zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na baya-bayan nan na nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Yusuf har yanzu shi yake kan gaba. Hukumar zaben ƙasar ta sanar jiya Laraba cewa shugaban ƙasar yana da kimanin kashi 37 cikin 100 na kuri'u, ɗan takara Hamayya Hama Amadu yana biye da matsayi a matsayi na biyu da kashi 22 cikin 100, sai Sani Umaru da kashi 14 cikin 100. sakamakon ya hada da kuri'un mazaɓin 82 wato yankuna 82 daga cikin 308 da ke ƙasar ta yammacin afirka ranar talata gamayyar jam'iyyun hamayya ta yi watsi da sakamakon zaben da hukumomi suka bayar bisa hujjar cewa an tafka magudi shugaban gamayyar hamma amadu wato amadu sise ya ce gwamnati ta kirkiro da dubban mazaɓu domin murɗa sakamakon zaɓe. shugaba Yusuf yana neman wa'adin mulki na biyu na shekara biyar inda ya alkawalin murkushe mayakan Islamu masu tsatsauran ra'ayi da kuma bunƙasa ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fi talauci a duniya. Babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar Uganda tana ƙoƙarin tara shaidu da za ta ƙalubalanci sakamakon zaben da aka gudanar ranar goma sha takwas ga wannan wata na Fabrairu. dokar zaɓe ta ƙasar ta ba da wa'adin kwanaki goma daga ranar da hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓen na ƙalubalanta shi sakamakon wato shugaban jam'iyyar democratic change dfc mugisha muntu ya ce jam'iyyar tana iyaka ƙoƙarinta ta cika wa'adin duk da abin da ya ce barazanar da suke ci gaba da fuskanta ta tirsasawa daga jami'an tsaro da ya hada da 'yan sanda da ke neman gurguntar da yunkurin jam'iyyar. Mr. Muntu ya ce wannan ya biyo bayan yawan kamawa da kuma sakin Dr. Kiza Bisege ɗan takarar shugaban ƙasa. Ya ce shaidun farko sun nuna an murɗe sakamakon zaben waɗansu mazaɓu. Ya ce sakamakon zaɓen da dukkan jam'iyyu suka rattaba hannu ya sha bamban da wanda hukumar zaɓen ta sanar. Ƙungiyoyin hamayya sun kuma zargi hukumar zaɓe da nuna wariya bayan zaɓe a yankunan da suke da ƙarfi da ya haɗa da Kampala babban birnin ƙasar. inda aka fara zaɓe kimanin sa'o'i bakwai bayan buɗe rumfunan zaɓe a wuraren da jam'iyya mai mulki take da goyon baya. Ya ce an fara zaɓe a waɗannan mazaɓin ne a makare da gangan domin rage kuri'un 'yan hamayya. Shugaban hukumar zaɓe Badru Kigandu ya bayyana shugaba mai ci yanzu Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 60.7 cikin ɗari. yayin da Bisege ya zo na biyu da kashi 35.37 cikin ɗari na kuri'un. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana taka tsantsan jiya Laraba kan ko yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cima game da Siriya zai kai ga tattaunawar wanzar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin basasan da aka shafe shekaru biyar ana gwabzawa a ƙasar. Sai dai shugaban Amurkan ya kara da cewa idan za mu iya ganin raguwar tashin hankalin da ya addabi ƙasar cikin makonni masu zuwa. Wannan zai ba mu ƙarfin gwiwan cewa za a iya cima yarjejeniyar tsagaita wuta na lokaci mai tsawo. ya ce daga nan bangarorin da ke kai ruwa rana za su iya shiga batun samun sauyin harkokin siyasa da ake bukata domin kawo ƙarshen yakin basasan siriya obama ya ci mai yarjejeniyar farkon makon nan da shugaban ƙasar rasha vladimir putin a wata matsaya da za ta fara aiki ranar asabar duk da yake ta ba da damar ci gaba da kai hare-hare kan matattaran mayakan isis da dakarun da ke yi wa kungiyar al-nusra front da ke mara wa kungiyar al baya ta siriya kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya Sana ya ba da rahoton cewa Assad ya shaida wa Putin ta wayar tarho cewa ya amince da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Rasha. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House tana tunanin zaben gwamnan jihar Nevada ɗan jam'iyyar Republican Brian Sandoval domin cike gurbin alkalin kotun kolin ƙasar da aka samu. aka samu sakamakon mutuwar alkali Antonin Scalia bisa cewar majiyu da da suka fahimci wannan tsari. Sandoval ya gana da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Henry Reid ranar Litinin lokacin da gwamnan ya zo Washington DC domin halartar taron kungiyar gwamnoni ta ƙasa. Shugaba George W. Bush da Barack Obama ya gada ne ya zaɓi Sandoval ɗan shekaru 52 ba Amurke ɗan asalin ƙasar Mexico a matsayin alkali kafin a zaɓe shi gwamna a shekara ta 2010. Ko da yake shi ɗan jam'iyyar Republican ne, Sandoval ya goyi bayan auren jinsi ɗaya da kotun kolin Amurkan ta amince da shi bara, yana kuma goyon bayan zubar da ciki. shugabannin jam'iyyar republican a majalisar dattijai sun ce za su yi watsi da wanda obama zai zaba ba kuma za su yi wani zaba domin kada kuri'a a kai ba 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar republican sun ce za su bar cike gurbin matsayin da mutum zai rike har ya rayuwarsa ga sabon shugaban ƙasar da za a zaɓa a watan nuwamba wanda zai fara aiki a watan janairu bayan ƙarshen wa'adin mulkin shugaba obama na shekaru takwas. Donald Trump ya lashe zaɓe karo na uku a cikin zaɓuka hudu da aka gudanar na tsaye da ɗan takara a jihar Nevada ranar Talata da gagarumin rinjaye inda ya ƙara tabbatar da kasancewarsa wanda yake kan gaba a cikin waɗanda ke nema jam'iyyar su ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa. Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa wani ɗalibi a garin Gombe ya rasa ransa a sanadiyar harbinsa da wani ɗan sanda ya yi a kansa. Rahotanni daga hukumar makarantar na bayanin cewa a bayan da aka tashi daga wasa ne wannan al'amari ya faru. Malama Zahara Yahaya ita ce mataimakiyar shugaban makarantar da aka kashe ɗalibin ta yi bayani kamar haka. je wurin wasa an yi wasa suna jin an sha sanki ma daya aka tashi daga wasu kenan sai aka fara sai suka fara jifa jifa ba san ta ina ya fito ba ya samu kuma a kai shi kuma polis ya yi hushi yana sai rama sai malami ya ce mishi a ya yi hakuri da abin da ya faru ya yi ta bashi hakuri ya ta bashi hakuri amma polis ne yaro kuma shi kuma zai tafi ne zai shiga mota motar makaranta da ya kai kenan kawai sai ya hau yaro ya faɗi a wurin kenan so aka kawo shi general hospital nan shi kansa ma ya yi alkawari lallai za a bincika wannan maganar polis ɗin da kuma ya harbin nan za a same shi a hukunta shi. Malam Kalib Ishaku shine malamin da ke koyar da darasin harkokin wasanni a makarantar. Abubuwa da da ya kamata an yi matakan da da ya kamata an ɗauka wannan a ya hana da kuma wannan abu ba ɗauki wasu kwakwaran matakai ba kamar yadda muka faɗa an yi kokarin jawo hankalin wannan ɗan sandan. kada ya yi harbi amma bai ji ba ya buɗe wuta akan ɗalibi wanda baya ɗauke da wani makami baya ɗauke da komi wanda wannan 'yan duwatsun da suke suna jifan 'yan uwansu wanda abu ne wanda aka saba gani da ya kamata idan kwararru ne suke wannan aiki na 'yan sanda sun san cewa idan wannan tarzuman ta barke haka ga yadda ya kamata mu bi mu magance ta kuma ba su bi waɗannan ƙa'idodi ba so kira mai muke ga wannan hukuma na 'yan sanda su dinga tantancewa sosai su san irin waɗanda za su ɗauka. malam sani mahadi wani ɗalibin ne da aka kashe matukar bakin ciki saboda rashin yaro ne an turo shi makaranta ya zo makaranta kuma unfortunately 'yan sanda kawai harbe shi gaskiya mai matukar bakin ciki da wannan rashin na sarki idan hukumar makaranta ba su ɗauki mataki ba mu za mu ɗauki mataki na shigar da ƙara kotu mu bi kadu shine gaskiya abin da za mu yi kakakin 'yan sandan jihar gombe dsp faji Tajiri ya tabbatar da abokan lamarin abin da muka sani da akwai abin da ya faru a stadium to yanzu muna bincika mu sani takamaiman abin da ya faru mun tura mu jami'ai su su bincika in kudi waye ya faru in muka samu kokari abin da ya faru za mu muku bayani ko yan jaridu amma sun cewa abu ya faru kuma mun tura jami'ai Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za ku ji cewa. Babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya, wato Lieutenant General Tukur Bartayi, ya ce nan ba da jimawa ba za su kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. To amma a yanzu za mu leƙa jihar Plateau inda gwamnatin jihar ta ce za ta farfado da dokar biyan haraji domin samun kuɗin shiga da zai ba bata sukunin aiwatarwa jama'a ayyukan more rayuwa kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoto. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Malam Muhammad Nazif a taron manema labarai ya bayyana cewa zamani ya wuce da jihar za ta ci gaba da dogaro da gwamnatin tarayya, musamman ma wannan lokaci da tattalin arzikin ƙasar ke tangal-tangal. To ai gaskiyar magana idan akwai ma wayanda suke jin wannan tsanani da ake ciki a bayan Plateau ne. Domin kusan jihar Plateau ta riga ta dogara kankantinta akan kuɗin da ake tuwa daga gwamnatin tarayya kuma wannan gwamnati da ta zo ta zo da kafar hagu ba don komai ba saboda ta zo ta tarar da shi ya mata katutu plato ta tsara abubuwa guda uku inda za a samu kuɗin shiga na farko harajin ƙasa shekara goma da ya wuce zuwa yau gwamnati ba ta ba da cfo ba ta ba da rfo ba abin da take bayarwa gona yana ɗaya daga cikin abin nan Allah ya mana arziki babu wani shuka wanda za ka kawo filato wanda za a dasa shi bai yi ba so da gwamnatin filato ta sa ido akan wannan fanni abu na uku daman ana mana take cewa jiha ce ta wato gida ne na zaman lafiya da yawon shakatawa wajen yawon shakatawa nan ana nan an yi lissafin su sun kai kusan wajen goma sha biyu zuwa goma sha biyar waɗanda dukkaninsu ga baki ɗaya ana ƙoƙari ne a ga yadda za a bunƙasa su tare da waɗansu kamfanoni da suke daga ƙasar waje. To ko me jama'a ke cewa game da batun biyan harajin? Eh, sunana Muhammad Sani Muhammad. ina goyon bayan karɓar wannan haraji domin abin da aka saba yi a ƙasashe da suka ci gaba ana karɓa ne don a gina ƙasa da shi. sunana Peter Sallau Indoci in aka yi haka zai musguna wa talaka kwarai da gaske hanyoyi na samun kuɗi gaba ɗaya babu kayayyaki sun yi tsada abinci ya yi tsada ainihin inda za a samu haraji akwai manya-manyan mutane masu kuɗi saboda haka muna kira ga zuwa gwamnati su koma su dubi wayannan manya masu kuɗin ƙasar nan ba sa biyan haraji. Mr. Dan Manjan wani mai sharhi ne kan lamura. Idan mutane sun tabbata za a yi abin da aka ce za a yi abin da zai kyautata musu da harajin gaskiya mutane za su biya haraji amma domin suna shakku an tara harajin a lokacin da suka wuce me aka yi da harajin da ana tara har jangali ma ana tarawa amma babban abin da na fada shine ba wata kasa da za ta iya rayuwa ba tare da haraji ba ba zai yiwu ba kawai. Mr. Dan Manjan kenan, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Daga can Maiduguri jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya aiko mana da rahoto a kan ziyarar da hafsan sojojin Najeriya General Tukur Buratai ya kai jihar. babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya wato Lieutenant General Tukur Bartai ya ce nan ba da jimawa ba za su kawo ƙarshen yayan ƙungiyar Boko Haram da yanzu hakan ya ce sun riga da sun ci karfin su babban hafsan ya dai bayyana haka ne ma manema labarai a garin Maiduguri lokacin da yake nuna wa 'yan jaridu wasu makamai da kuma kaya sabbin kayayyakin yaƙi da ya ce rundunar ta siyo don yakan waɗannan 'yan ta'adda General Bulate dai ya ce ko a yanzu haka ma dai rundunar sojan nan ta samu nasarar kwato wasu ƙauyuka da dama da kuma suka kubuto da wasu mutanen da waɗannan mayakan Boko Haram suka yi garkuwa garkuwa da su musamman ma yankunan garin kumshe da ke karamar hukumar bama janar banate dai ya nuna ma 'yan jaridu wasu jiragen sama da ke shawagi ba tare da matuka ba da rundunar sojan ta siyo wanda ake kira drones a turance ta ce kuma za ta yi aiki da su ne wajen gano maboyar waɗannan mahara bayan kammala zagawa da manema labaran ne dai sai babban hafsan sojojin ƙasan wato lieutenant janar tukur buratan ya mun ƙarin haske kuma yadda ka ga muka zagaya mun je mun duba Eh, wasu kayakin aiki a cikin wasu akwai sababbin da muka kawo kuma akwai wanda muke gyara eh, domin mu tabbatar cewa eh, sojoji da suke bakin daga suna kokari kuma muna taimaka musu daidai gwargwado yadda za su samu su yi aikin sosai kuma yanzu haka mun riga mun shiga cikin garin kumshe gadan-gadan kuma insha Allah sojojin sun shiga kuma za a ci gaba da rike wannan gari ba eh, wata sakaci. Eh, batun da ke damun mutane shine batun hanyoyin nan da suka hada kananan hukumomi daga wancan karamar hukuma zuwa wannan karamar hukuma kamar har zuwa yaushe ne sojojin ku za su ba da dama a fara biyun wannan hanya to ko a yau ma mutane sun ga dama za su bi wayannan hanyoyi amma ka san har yanzu jama'a eh, shakka tana nan a cikin zuciyarsu ko har yanzu wayannan yan ta'adda suna nan ko suna bi to ina son tabbatar maka da cewa eh, za mu sake karfafa tsaro akan wayannan hanyoyin nan nan ba da jimawa ba za ku ga abin da za mu fidda wannan shakka mai fidda wannan tsoro a zukatan jama'a karfafa musu gwiwa kan cewa za su bi wannan hanyoyi nan nan. kafin na sake koma abuja da akwai abubuwan da za mu yi insha ko ina za su yi komawa insha eh, wannan rundunar ta kuma gana da kungiyar dattawan jihar borno cikin sirri ban kammala wannan taro mun yunkurin jin abin da aka tattauna sai dai shugaban wannan kungiya wato ambassador gaji galtimare ya ce wannan batu ne suka tattauna na sirri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓace. To ita ma ƙungiyar mu ta Allah ta kira wani taron 'yan jarida inda ta bayyana irin ɓannar da 'yan Boko Haram suka yi wa Fulani makiyaya. Mun yi asaran shanu, mun yi asaran tumaki, dabbobi dai kai kam na gida da yawa a dalilin Boko Haram. Kwanan nan kwanan nan an kori shanu kusan dubu ɗaya a yankin Madagani. Ka bari wanda ya bata wancan da kaji da da daku da jawaki har kaji ba su bari ba. Wasu makiyaya kenan ke ma bayyana halin da rikicin Boko Haram ya jefa su a cikin ke a wajen taron gangami da haɗakar kungiyar kare haƙƙin makiyaya ta Wetuweli ta shirya. Shugabannin kungiyar sun bayyana ɗimbin asarar da rikicin Boko Haram ya jawo inda ba ga asarar dabbobi haka nan ma an kashe fiye da makiyaya ɗari uku da tamanin. alhaji alkali bello madagali da ke zama shugaban kungiyar a najeriya ya ko bayyana da halin da suke ciki a daga 2014 har zuwa 15 har zuwa 16 nan insurgents yan boko haram sun shiga sun yi mana barna barnan da bata da iyaka wata kam ta fi karfin a ce a biya shi dabbobin shanu awaki tumaki jakuna dawakai shine na bi local government by local government mun kai wa sarki mubi mun kai wa red cross saboda su ga irin asaran da waɗannan mutane taimakon da muke nema ba gwamnatin adamawa ko gwamnatin tarayya kadai ba muna neman har da world donors muna neman taimako a wajen su. kamar yadda suke zuwa wasu kasashe suna taimakon jama'a wannan kungiyar da ba wai kawai fulani makiyaya ba ne kawai a ciki Mrs Rabiatu Idris bakil biya ce kuma yanzu ma ita ce sakatariyar kungiyar makiyayan yadda mu muka tsara muke bukatan gwamnati ta taimaka mana shine muna da national president namu kuma mun muna neman haɗin kai da mutanen nema so that mu haɗa hannu mu yi tafiya tare za mu nemi local government chairmen mu kira su su suka san jama'ansu muna roƙon gwamnati da ta duba mutanenmu da idon ra kama ta yi gaggawa da duba jama'a ta taimaka musu da abubuwan da ya faru nan inda hali. To kowane hali makiyayan ke ciki a yanzu, Honorable Jibrin Hamankiri na cikin shugabannin kungiyar a jihar Adamawa. Mun sani abun da ya zuba baya ɗoibuwa duka, amma dai mu nuna wa gwamnati don Allah a cikin ƙananan hukumomi guda bakwai nan ko kashi ɗaya bisa uku a taimaka wa mutanenmu da suka yi asara a dalilin Boko Haram. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola. Mun gode Ibrahim, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da filin domin iyali. Ya Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ministan harkokin wajen ƙasan Denmark Christian Jensen ya kai ziyara dandalin Unity Fountain inda masu fafatukar ceto 'yan matan Chibok da taken Bring Back Our Girls ke zaman dirshe. Ya kuma yi alkawalin taimakawa kungiyar a yunkurin ceto 'yan matan cibok da aka sace ranar 15 ga watan Afrilu shekara ta 2014. A cikin hirarsu da manema labarai bayan ganawar kungiyar da ministan, Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin shugabannin wannan fafatuka, ta bayyana abin da suka tattauna da shi ana saura makonni biyu 'yan matan Chibok su cika shekaru biyu cir a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Da farko dai sun mana wasiƙa suka ce minista ya ce zai zo kuma yana son ya haɗu da mu kuma ya tattauna da mu akan 'yan matan da aka rage muka gaya mishi ga abin da ke faruwa har yanzu 'yan matan suna nan ba a kawo su ba. kuma muna buƙatan denmark din su ƙoƙarta su taimaka tunda suna nan kuke kuke tarayyar turai yadda za a yi a kawo mana matan chibok din nan kuma muka yi mishi maganar cewa yan matan chibok yara ne mata da suka nemi ilimi kuma yawanci mukan gaya wa yan mata da nemi ilimi kuma ga shi yanzu su guda ɗari biyu da goma sha tara ɗaya biyu su yau kwana ɗari shida da tamanin kuma har yanzu shi kuma a nashin bayani ya ce eh su a koyaushe duk za su iyakan ƙoƙarin su tabbatar cewa duk abin da za su iya yi kuma gwamnatin tana neman bukata a kai su kokata su taimaka yadda za a kawo yan mata ci din sai yayi wani magana ya ce ai shi yanzu ya ɗauki kanshi a ambassador na yan mata ci din zai yi magana su kuma zai yi kokari duk abin da ya kamata yi ya kokarin su kasa za su taimaka a kawo 'yan matan Chibok. A cikin abubuwan da muke tattaunawa da shi a babar wacce ke yadda tana cikin wanda aka ɗauki. ta mata yi magana ta kai kukanta sake kukan da don Allah a taimaka a kawo 'ya'yan da nasu ba wai 'yan matan Chibok kaɗai ba ne sai yaran Najeriya ne kuma yaran duniya gaba Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar 'yan matan su mauta, har rayuwa ya salwanta. kai garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki. To, amin, sun amin. Sai kuma harkokin siyasa da inganta rayuwar iyali a jamhuriyar Nijar yayin da ake dakon sakamakon zaɓe. Bari mu sake jaddada godon mata ga duk wanda Allah ya ba ragamar mulki. Shugaban ƙasa da in ya hawa duk wanda Allah ya ba sa ya kama ma mata akan harakal. Ilimi yanzu lakwal yanda ake a sa mu kan tsari tsafna aiki balle dai diya mace mace diya mace yau in ta samu a rayuwa kowa ya samu tunda diya mace ita ce gida ita ke kula da diya ita ke kula da miji ita ke kula da kanta kai diya mace in ta samu duka al'umma ma sun samu kuma ƙasa ta ci gaba in dai ta samu ilimi ita zata kula da komai ta kinga ilimi na likita ma wannan premier su da ake cewa mace tana iya ma kanta wanda Allah ya bashi ya ci ya kula da mata mata suna cikin talauci ya huddo hanyoyi wanda za su warware mata daga cikin talauci kuma ya kula da ɗiyanmu su samu sana'a su bar zuwa ta burada suna ganin wulakanci a ƙasashen waje kun baicin wannan har wajen fannin lahiya mata suna da matsalar lahiya su ne ke aihuwa wajen aihuwa kowa ya san akwai wahala to kuma ana samun kuskure kwarai da yawa wajen harkar aihuwa haihuwa a kawo kayan aiki likita da likitoci a ɗauki likitoci sosai su isa da magani a kawo mata su bar wahala kuma a sauƙaƙa musu wajen sayan magani matan karkara wannan kan a kawo mutum lalle ambulance a mata na kokari wata ran kan a kawo mutum akwai wahala aihuwa ba ƙarama haraka ba ce a musu likitar da ta kamata a daidai da su da likitocin da ya kamata da maganin da ya kamata ba sai an kasu ba wani wuri kawai da aihuwa ta samu ga masu kula da su a kusa da su tunani ya tuna da mata kai ya mance mata balle matan karkara. To Allah ba da sa'a ga duk wanda ke da nufin inganta rayuwa, al'umma da ci gaban iyali da ya kasance ginshikin ci gaban ƙasa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. To, kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan. Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ta manta ba. To yanzu kuma sai takaitattun labarai. Sakamakon zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar na baya-bayan nan na nuni da cewa shugaban kasa mai ci yanzu Muhammadu Yusuf har yanzu shi ke kan gaba. hukumar zaben kasar ta sanar jiya laraba cewa shugaban kasar yana da kimanin kashi 37 cikin 100 na kuri'un dan takarar hamayya hama amadu yana biye da a matsayi na biyu da kashi 22 cikin 100 sai sani umaru da kashi 14 cikin 100 babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar uganda tana ƙoƙarin tara shaidun da za ta kalubalanci sakamakon babban zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan wata na fabrairu dokar zaɓe ta ƙasar ta ba da wa'adin kwanaki goma daga ranar da hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓen na ƙalubalantar shi shugaban jam'iyyar democratic change mashi magisha muntu ya ce jam'iyyar tana iyaka ƙoƙarinta na cika wa'adin duk da abin da ya ce barazanar da suke ci gaba da fuskanta da tirsasawa daga jami'an tsaro da ya haɗa da 'yan sanda da ke neman gurguntar da yunkurin da jam'iyyar ke yi Mr. Muntu ya ce wannan ya biyo bayan yawan kamawa da kuma sakin Dr. Kiza Bisege ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar FDC. Ya ce shaidun farko sun nuna an murɗe sakamakon zaben waɗansu mazaɓu. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. idan allah ya kai mu za ku ji zargin da jam'iyyar pdp ta yi wa gwamnatin jam'iyyar apc a najeriya sai kuma shirin nan kasa a halin yanzu kuwa jummai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.